kashe na abubuwa ba a don ka kashe wa za su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 قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الآية دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العائلين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسنتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الأرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 za mu ɗora a kan ayata biyu zuwa ƙarshen sura kafin mu shiga wannan ayar allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda wasu ba sa son a gaya musu gaskiya idan an gaya musu gaskiya sukan riki wanda ya faɗi gaskiyar da izgin a lahira za su yi nadama kan wannan Allah ya ba mu labarin yadda muminai suke gaya ma waɗanda suke ba su da imani a wannan rayuwa cewa su zo su yi imani da Allah su bi Allah ta baraka wa ta'ala sai su riƙe su da yin ba'a su waɗanda ba su yi imani ba har ma ubangiji yake cewa sun riƙi masu imani da isgini wannan abin ya mantar da su daga barin jin Allah sai suka kasance ma suna yau masu imani din dariya kuma da kansu suka ce shi yanci ne irin nasu ya rinjaye su ubangiji ya ce ku muminai yau zan satanka muku saboda haƙurin da kuka yi wani yana nuna kenan duk abin da wani ya samu mumini na tsangwama daga wanda ba shi da imani to ya dauke yin haƙuri, Allah zai kira ya ke ce ga sakamako saboda irin haƙurin da kai wajen izini da aka yi ma da kuma abubuwa da suka to ba su da daɗi yadda ya ce a yau zan satan kamuku ku ne masu samun babbar rabo inda za mu dora shi ne inda allah ya ce kwada kam labistum fil ardi adada sini sai a ce musu ko kuma Allah ya ce ma waɗannan mutane kam labistun fil ard nawa kuka zauna a cikin ƙasa a dada silina ididdigar shekaru wannan ana tambayan mutanen da suka yi imani ne ko ana tambayan waɗanda ba su imani ba saboda bala'in da suka gani a wannan tashin alkiyama suke cewa ba su ma zauna ba sai ɗan wasu lokaci a nan dai malam ya ba da bayani cewa allah yana faɗan wannan ne saboda ya faɗakar da waɗanda suka tozartar da rayuwarsu a rayuwar duniya ba su bi allah ba sun ɓata lokaci a rayuwar duniya kuma ba a cikin yi Allah da'a ba sun ɓata lokaci a rayuwarsu ba a cikin yin ibadar Allah ba ba su ɗayanta Allah ba hakanan suka yi ta yi yanzu su ake tambaya Wani wata maganar kenan amma wata maganar kuma tana nuna cewa waɗannan da aka yi musu izgilin suka yi haƙuri yanzu ake saganta musu ga aljanna su ake tambaya a matsayin zaman da suka yi suna yin wannan haƙuri na ɗa'a da kuma haƙuri da shaƙiyancin da masu su suke musu ba sani ba ko dai an gane maganar ko ɗayan biyu ko dai ana tambayan waɗanda suka yi shaƙiyanci suka ɓata rayuwarsu a duniya ba su bautata mu Allah ba yanzu sai a tambaye su a duniya a ce ni nawa muka rayar da ku ne a duniya shekarun ku nawa saboda su gano girman asarar da suka yi wala Allah da sun bi Allah da ba su samu kansu cikin wannan fitina ɗin ba ko kuma ya zamanto muminan da suka bi Allah suka bauta ma Allah su ake tambaya ni kwata-kwata zaman da kuka yi a duniya nawa ne wato 'yan wannan lokacin da kuka yi haƙuri a yau za ku samu sakamakon haƙurin ku fiye da yadda kuka zauna a duniya ɗan zaman da kuka yi kuna haƙuri an dai fahimci tambayoyin suna iya magana guda biyu da ko a tuna makasirai don girman asarar da za a nuna musu cewa mai yasa suka rayu a wannan rayuwa shekara 60 70 ba su yi imani ba ana neman su da imani wanda da sun yi imani da sun futa ganin bala'in da zai same su suka ce ai wuni ɗaya masu suka lura su goma su imani ana kallon ana tambayar su saboda haƙurin da suka yi akan cutaswa na rashin jin daɗin zaman duniya da cutaswar da aka yi musu a wannan duniya suka yi haƙuri suka bi Allah to wancan dan zaman dan kaɗan ne a madadin gwaggwaban sakamako da za su girba a wajen Allah na zama a gidan aljanna na tutu tur babu yankewa? ina jin dai kowa ya fahimci menene wadanda dai maganganu ne wanda malamai suke ta a tsakani domin su samar da mafita kam labistun fil nawa kuka zauna a cikin ƙasa a adada sinin adadin shekaru domin allah yana irin waɗannan maganganun a wurare daban-daban a cikin alkur'ani musamman idan an zo magana a kan tashin alkiyama sai allah ya kawo magana rayuwa nawa kuka yi a duniya sai mutum ya rinka ganin kamar bacci ya ya farka ana yin irin wannan a wurare daban-daban allah ya yi irin waɗannan maganganun qalu sai su ce labisna yawman aw ba'da yawmin wato mun zauna shine wuni guda ko kuma wani abu daga cikin wuni wani sashi daga wuni kenan an gane wannan amsar ba su musu da ita ba da suka bayar cewa mun zauna wuni ko rabin wuni saboda su yanki shakku suka ce a tambayi masu iya ƙididdiga wasu ce al'adi masu kirge ina jin ko jiya da muka tambaya muka ce shekarar duniya nawa ba kun yi wa nawa duniya ta yi ba a samu amsa ba har yanzu tabbatacciyar amsa wannan sai Allah ne ya sani to su waɗannan da ake tambayar su nawa kuka zauna a duniya ƙididdigar shekarunku sai su ce a ba su sani ba sun zauna ne wuni ko rabin wuni amma dai a je a tambayi masu iya ƙirge su za su faɗa wannan su ne al'adi a wata fasara a wata fasara kuma fasalil adi wasu malamai suna fasara shi da cewa mala'iku da suka girka halittarka a cikin mahaifa su suka fi kowa cancantar sanin shekarunka ko mahaifiyarka ma ba za ta iya ba da wannan bayanin saboda shi dan adam daga ranar da ya zo duniya ake fara kirgen shekarunsa ko a ce an haife shi sha biyu ga watan kaza a shekarar kaza wannan shine hakikalin ka zamanka a duniya zaman da kai a cikin mahaifiyar da kuma wata nawa su mai za ba a saka su ba ai ba a lahira ka zauna ba ko a lahira ka zauna so mai za za a rubuta maka sha biyu ga wata ya kamata a faɗi ranar da aka samu cikinka don tun ranar ka zo duniya inda ma dai kawai ajiye je ka a wani sako ne a cikin ka, haka ne amma ai ba a lahira ka ta ɗau cikin ba ko a lahira ne so a ina ne to yau ta kazo duniya ma za ta iya ba da wannan bayanin likita zai ba da bayani ko? ha ya bai isa ba ba suna faɗan cewa yanzu ciki ya kai adadin wata kaza ba? ok bitake ne ba tabbas? to shi za a nan sai suka mai da aka ce masu wannan magana suna cewa a tambayi mala'ikun da suka fara zuba halittar su ne za su ba da bayani ko to duk tambaya ce wacce Allah ko kuma abu ne wanda Allah yake faɗi wadda ba za ka iya idrakinsa ba sai dai ka yi imani da shi ko yawa nawa kuka zauna a cikin ƙasa saboda an samu mahaifiyarka tana ta yawo a cikin ƙasa kuma da cikinka ko ta zauna a can ta tashi a can ta tafi can ta je can duka ana yi ko amma saboda wancan ya buya mana a cikin iliminmu sai muka ɗauki abin da yake a zahiri shine ranar da aka haife ka shine muke amfani da shi to yanzu anan anan akwai waɗanda ke da zaka tambaye su yaushe aka haife ka ba zai iya faɗin shekaru ba a nan yanzu yadda muke zaune nan akwai wanda ba zai iya cewa ranar kaza aka haife shi ga watan kaza ba ba zai iya ba ko babu za a iya samu inda za mu fi ɗaya bayan ɗaya inda zai biya mana gaskiya za ka samu na cikin gaskiya fa dai a yi gaba na manta dama kuma bai sani ba ba mantuwa ba ne ai manta abin da ka sani ne ka manta shi amma al'asulu dama ma baka sani ba saboda wasu kila kawai an haife su a wannan a lokacin da aka haife su ba a wannan rubuce-rubucen ko sai dai a kwatanta kwatance ne kawai amma ba hakika ne bane saboda wasu sun zo duniya a lokacin da suka zo ko dan inda suke ba a wannan ko kuma dan waɗanda suka haife su ba su damu da wannan ba haka ne ko na fasalil adi wato ka tambayi masu ƙididdiga, ko kuma al'adi daga adad ka tambayi masu iya kirge da littafi. an gane ko kala sai a ce musu illabistum ai ba kuma zauna ba illa kalilan sai dan kaɗan lau annakum da dai cewa ku kuntum ta'lamuna kun san haka to wannan dan kadan din da aka zauna shi ma zai yi wahalar faduwa a wajen waɗanda ba su abin nan ba ko kididdige ba ubangiji ya ce ai ba kuma zauna ba sai dan kaɗan da dai kun kasance kun san haka to wannan duka yana nuna maka cewa ɗan adam ba zai iya ba da wasu bayanai ba idan ma muminin ne ba zai iya ba da wasu bayanan ba balle kuma wanda yake ya kafirta ba zai iya ba da bayanan hakikanin zamansa a wannan duniyar ba zai ba da bayani saboda yanzu dukkanmu nan kowa ka tambaye shi zai tabbatar maka da cewa ya zauna a cikin mahaifiyarsa sannan aka haife shi ba mai inkarin wannan ko akwai ba wanda yake musun wannan to amma ba wanda kuma isa ya yi bayanin irin zaman da ya yi ka tabbatar kam da ka zauna amma ba za ka iya bayanin irin zaman da kai ba <laughs> ba za ka iya wannan bayanin ba Allah kaɗai shi ne yanzu irin zaman da kai ko sai kuma mala'iku tunda su ma reportin suke mun karanta anan a wannan cikin wannan sura shi za daga cikin darussan da za mu fitar akwai cewa yadda Allah ya halicci dan adam a cikin surar mun yi bayani farko farkonta da muka zo karatu an yi magana na cewa mutum ya zauna a cikin mahaifiyarsa su ma mala'iku da aka saka su reporting suke ma ubangiji mun karanta ana cewa daga lokacin da aka yi jima'i aka samu cikin dan adam wannan maniyin da na matar da na mijin inda za a yi halitta to Allah zai tanade su zai sa mala'ika ya ɗaukar kuma ya ajiye su a cikin mahaifa shine fi qararin makin wani matabbaci wanda amintacce ne in mun ajiye a gurin mu kaɗai muke da iya kisa gurin mahaifar da muka ajiye ba abin da zai taɓa shi mu za mu ajiye shi kuma mu ci gaba da rainonsa to sai a ba mala'ika a samin cewa an zuba halittar a ciki ga abin da ake son a yi amma muna son ka je ka yi ta aikin kaza da kaza ka yi ta juya wannan ruwan maniyin da kwan halittar su zama kaza wannan shi ne za su dawo jini to idan ya zama jinin farifocin suke kuma sai an gaya ma ubangiji yanzu dai ya zama jini kamar yadda muka karanta ya zama jini to daga nan sai yaya ci gaba da yin kaza da kaza zai zama tsoka to sai zama nama nama ne kawai zai zama ba surar mutum yadda kasan jan nama na saniya nama ne kawai babu kunne babu kai babu wuya babu kafa babu hannaye babu duk wani abu da ka sani duk babu shi nama ne kawai da wannan faɗan adam ya fara don an yi wannan kuma aka kai zangon da ubangiji yake so sai su yi reporting yanzu an ci 42 kenan ko sauran 41 an gane to daga nan sai a ci gaba da kuma yi idan aka samu arba'in ta uku shine wata hudu kenan ko to sai su yi reporting cewa yanzu an masa kaza an yi kaza an yi kaza wannan naman ya tsirar da kunne ya tsirar da kai ya tsirar da hannaye ya tsirar da kafafuwa da kayi da wuya da su makogoro da idanu da wane ne da sauransu duka an gama to sai a ce a busa masa rai to nan ne za a umurci mala'ika ya zo ya busa rai to watakila daga wannan matakin ne za ka fara sanin ka fara motsi nan ma ba za ka iya ba da labari ba to kaga wannan abin da aka yi cikin arba'in guda uku to a kanta bangare ɗaya tan wani zai zo ya kalle shi a duniya ya ta karatu akai har ya mutu a ce maka wannan likitan kunne ne kuma anan zai mutu anan duk zai gama karatunsa akan likitan kunne ne shi <laughs> ko ba gaba ne a samu wani kuma shi kuma ya zo ya zama likitan kwakwalwa to in ya zama likitan kwakwalwa ba zai iya ba da bayanin wannan kwakwalwar yaushe aka ɗage ta ba ganin ta yi don ina jin ko wani abu ya kunna ba za ta ba shi get clear cewa wannan kwakwalwar Allah ya yi ta akan ranar kaza ne zai wahala inda akwai likita da Allah ya taimaka mana ana samun wannan ya gaya mana cewa gashi ana samu so so kaga kenan masu reporting din nan in za a bayar da bayani watakila su ne ko to shi yasa wasu malaman suka mai da su cewa fasalil adin a tambayi mala'iku da suka yi zuba halittar dan adam har ya kai ga wannan lokaci to kaga wannan cikin arba'in guda guda uku kenan an busa masa rai to yanzu ya samu rai ila ya fara motsi uwar tana jin yana motsi a cikinta amma duk da haka ba wanda zai iya ba da bayanin irin zaman da yi wannan da yana nuna maka sha'anin ubangiji sai shi a illa bisum illa qalila ba kuma zauna ba a cikin ma duniyar sai dan kadan da dai kun san haka to yanzu an rayu an zo duniya an yi duk abin da aka yi na daidai ko rashin daidai an mutu kuma an koma wajen Allah to sai Allah kuma zai tambayi dan adam a yanzu a hasibtum ku yanzu da da muka halitta ku muka ɗau wannan lokaci kana ruwa aka yi kaza mala'iku suka yi rikotin ka yi zama kaza ka zama kaza an yi kaza har aka zo aka busa maka rai muka fito da kai daga cikin mahaifiyarka muka kawo ka duniya muka girman da kai muka yi komai muka ce ka zo ka yarda da mu ka bauta ta mana ba ka yi ba to sai Allah ya tambaye ka a fahasibtu kai da tsammani kake wasa muke yi dan Allah yanzu kowa bai ji a jikinsa cewa ba dan wasa ya zo wannan duniyar ba to shikenan sai Allah ya tambaye afa hasibtum yanzu ku dama tsammani kuke annama khalaqnakum abasa mun halice ku kawai dan wasa wasa kawai za ku zo ku yi a duniya haka kuke tsammani mu bata wannan lokacin ka duba dai yanzu ko likita mai karatun kunne misali likitan kunne ne a likitan idanu a likitan ciki ne a likitan kashi ne a likitan hanci ne likitan kwakwalwa ne wane ne shekara nawa yake yana wannan karatu to kuma kai yanzu duk mu haɗa maka waɗannan abubuwan lafiya kalau ka zo ka ci amfanin su a duniya ka yi komai amma ba za ka yi imani da mu ba ba za ka yarda da mu ba mu ce maka ka yi kaza ko ba za ka yi ba ai ka gane tambayar da ku Allah zai tambaye ka kai dama ka yi tsammanin kawai da muka turo ka duniya ka zo ka yi shargar ne ka zo ka yi wasa ka zo ka yi tawargi haka kawai kake tsammanin muka yi ka to ya mu shiga hankalinmu wallai mu shiga hankalinmu wannan abun ba maganar wasa a ce kaga mutum ya zo yana kera karya kaga mutum yana abin da zatonka mun yi ka dan wannan wasan afa hasibtum annama khalaqnakum kuna tsammanin mun halitta ku dan wasa wa annakum cewa ku ilaina la turja'una ba za a dawo da ku gare mu ba kaza akwai masu tunanin wai shi kenan in an mutu ai magana ta kare ah baka ga wani fiya fiya yake sha bai mutu to ai ya tsammanin sa idan ya mutu shi kenan an gama komai wannan wauta ne kuma lokacin da ya sha fiya-fiya ta fara murɗansa to sai ya yi nadamar dama za a cire masa ita wannan ya nuna masa tafiya lahira ba wasa ba ne wallahi ko rataye kanka kaje kai kafin ranka ya fita sai ka nemi taimakon da za a yanke maka igiyar nan saboda fitar rai ba wasa ba ne ya fi komai duk bala'in da zage ji na wani wani rubuta takarda ya ajiye wani duniya ce ta masa zafi wa ya gaya maka lahira za ta masa yi wa ya gaya maka daga tafiyar ka aika san cewa lahira ba za ta masa yi ba daga lokacin da ka rataye kanka ka san duniya ba lahira ba za ta maka sanyi ba ka shiga kenan shi za annabi ya ce duk wanda ya kashe kansa da abin da ya kashe kansa za mu ci gaba da yi masa azaba idan ka sha fiya fiya ka mutu to za mu ci gaba da ba ka fiya fiya dan adam ma ya fiya fiya balle ubangiji shi ne yake da jahannama gaba daya yana da shajaratun zaqum ko duka yana da waɗannan idan ka haɗa ruwan batir da mai ka haɗa ai ba kai ka ƙangi asalin ba wasu abubuwan allah ka samu ka haɗa sannan ya baka ruwan batir ko to shi allah sai ya kasa haɗawa idan an maka fiya fiya kana kashe sauro da shi ba da wani abu ne wanda Allah ya yi ba aka harhaɗa tunanin wani ya ba da wannan ko to shi kenan shi Allah sai kansa haɗa fiya fiya shi yasa annabi ya ce duk wanda ya kashe kansa da abin da ya kashe kansa za a yi masa azaba kuma za a yi taima azaba da wannan in wuka kai ta caka maka har ka mutu ana da wuƙaƙe a lahira za a yi ta caka maka wallahi idan wuta ka kunna ma kanka shi kenan dama an tanade ta duk abin da kashe kanka da kanka da shi za a yi maka azaba tsammanin ku wasa muke an halitta ku don wasa fata'ala Allahu Allah ya ɗaukaka a ce ya yi wasa Allah ya ɗaukaka ba wasa yake ba wanda duk ya dauka Allah wasa yake to Allah yake na wuce nan ba na yin wasa al-malikul haq mai mulki sarki na gaskiya la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi rabbul arsh ubangijin al-arsh al-karim mai girma yanzu ya baka dalilai na ka bauta ta masa ko dan ya gaya maka sakamakon bauta ya ce kada aflahal mu'minun a farkon sura sai da ya tabbatar maka da aljanna yanzu kuma zai cika baka da cewa fa ko ka koma wancan gurin kai ta bautar ko kuma sai ce wa man yad'u ma Allah wanda duk ya kira wani tare da Allah ya ci gaba da bauta ma wani Allah ba Allah ba ilahan akhar wani abin bauta na daban Allah ya ce la burhana lahu ba shi da hujja da ibadar da yayi kuma wannan abin da ya bautata ma bai da hujjar ya bautata masa fa inna ma hisabuhu inda rabbi Allah ya ce hisabin wannan mutumin yana nan agun Allah innahu la yuflihu kafirun kafirai ba sa samun rabauta wasu malamai suna cewa idan aka fara magana sai aka kare ayar da sunan wani abu daban to abinda aka yi magana a farkon yinsa zai iya ba da sunan abinda aka kare ayar da shi ba ku gane wannan bago? Allah ya haramta riba ko? amma daga ƙarshe sai ce la yuhibbu kulla kaffarin asim a ƙayar a ayar Allah baya son duk wani mai yawan kafirci mai zunubi to malamai suka ce za a iya ɗaukan kaffarun asimin sai a haɗa shi da mai turduba domin dan magana sa aka kawo wannan magana duk wanda zai je bauta ma wani Allah ba Allah ba an gane to za a ɗauki layi kulhul kafiruna sunan kafiruna za a iya rataya ma wanda ya bauta ma wani Allah ba Allah ba an dai gane magana ko saboda dan shi aka kawo wannan magana kenan wanda zai sa wani ko lata ko uzza ko malaminsa ko wani shehinsa ko wani waye ya bautata masa to Allah baya son kafiri Allah ya riga ya bashi da sunan kafiri wa kul ka ce rabbi ubangiji na kai gafara warham kai rahama wa anta khairur domin kai ne mafificin masu yin rahama surar da haka ta kai ta ja hankali kuma ta cika da wannan ta fara da qad aflaha almu'minun ko mu'minai sun rabauta kuma surar tana gaya musu Allah ya ce ma annabi ka ce a ayi gafara ubangijinka yi gafara warhamni ya rahama domin shi Allah shi shine mafificin masu yin wato masu yin rahama wasu malamai suka fitar da darussa sun kai kusan kamar goma sha hudu a cikin sura wanda ya kamata a ce an amfana da su darasi na farko suka ce wannan sura dariqul fala'il haqiqi duk wanda yake son ya rabauta rabo na haƙiƙa da samun mai to ya koma farkon sura akwai sifofi da Allah ya faɗa wanda duk yake son ya rabauta to hanyar samun rabo na haƙiƙa ba rabo na rinto ba rabo na haƙiƙa koma farkon surar قد أفلح المؤمنون أن يتفرقوا الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون الذين هم على سلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون سيفو في guda takwas ko tara a wani kaunin ana cewa guda goma saboda wake son rabo na hakika to ga hanyar shi za annabi lokacin da aka yi masa wahayi da ya tashi yake an saukar da sura a kaina wanda duk ya siffantu da siffofin nan na farkon surar hakikatan dan aljanna ne to shi za malamai suka ce daga cikin darasin da ake samu shi ne ɗariƙul ulfala alhaƙiƙi hanyar cin nasara da rabauta da shiga aljanna ta haƙiƙa makon san waɗannan ayoyin guda goma su suka cinye mana watan ramadan lokacin da muka saboda mun yi maganganu da yawa darussa na biyu a cikin shi ne arkanu shakhsiyatul muslim rukunai da suke gina mutuntakar dan adam yadda aka gina shi ko ai Allah ya faɗi in kuna da shakku ko mu muka halitta dan adam min nutfatin summa min alaqatin summa min murghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum kaza da kaza da kaza ko summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin in kana son ka ga yadda aka yi dan adam koma wannan surar za ka ga yadda Allah ya gina ɗan adam daga ibon mani ya zama jini ya zama tsoka nama ya zama to mun saka masa izaman ƙasusuwa da sauran halittu muka kawo muka rufe shi da fatar jikinsa da namansa sun ma bayan haka da muka yi masa an sha'ana falƙan muka tsago shi cikin wata halitta ta daban don da yana nama mun rufe shi da komai muka fitar da kai muka fitar da kunne muka fitar da hanci muka fitar da idanu muka fitar da haƙora muka fitar da yatsu da hannaye da ƙafafuwa da ƙasusuwa da jijiyoyi da wane ne duka wannan su ne rukunai da suka haɗu suka fitar da ɗan adam akan gininsa Uh, ah, daga wato darussa na uku an gane ko wato shine at-tadabbur fil al-aziz wato hakim dan adam ya tsaya yayi lura ana son kai tadabbur kai lura kai tsam kai tunani kai lura cikin halittar da mabuwayi shine Allah mai hikima cikin abin da ya fitar na halittar ɗan adam ka yi tadabbur yanzu mutum idan yana jima'i mani kawai yake fitarwa shi ma bai san yadda aka yi aka tattara maniyin ba kawai dai ya yi jima'insa kuma bukatarsa ta biya maniyinsa ya fita shi to ka kalli maniyin yadda yake fita ba mu sani ba idan ba ka yi tadabbur ba ba za ka iya gane halittar magwayin shi Allah mai girma a cikin wannan maniyin in an baka kai gwaji kana lab za ka fitar da sinadarin gashin kai na'urarka in ka saka ruwan mani a lab lab din zai iya fitar maka da cewa ya eh, akwai sinadarin gina gashi zai yi amma a ciki ne aka fitar sinadarin da ke gina haƙori sinadarin samar da ƙashi wanda ke fitar da abin nan farce hanyoyin fitsari da za ka fitar hanyoyin bayan gida hanyoyin yadda jininka yake gudana hanyoyin buga zuciya duk Allah daga cikin maniyin ya fitar amma za ka samu mai wannan aikin ma ya kasa a akan kudurar ubangiji har yanzu shi karan kansa bai yarda da Allah ba wanda ya kalbi wannan abun watakila in ba sa ake so shi yasa malamai suka ce cikin wannan surar dan adam ya ta dabburi wajen yadda Allah ya fitar da shi akwai wani doctorate na tsammanin har yanzu yana a raye ya yi wani littafi da ake kira a ijazul ƙur'an fil kauniya a cikin yadda allah ya kaji ɗan adam da kuma sauran tsirrai da yi a bayan ƙasa da halittu a ciki ne sai ya zo zai yi magana a kan tsirrai sai yake tambayar kowa ya san adadin tsirrai a duniya tsiro waye ya san adadinsu waye karatun agrik nan ya san adadin tsirrai na duniya tsiro sai ya ce abinda zai baka mamaki idan ka ce yanzu filin asibitin nan za ka iya tara tsirran duniya zai dauke su ba zai dauka ba don bishiyoyin sun fi karfin wannan gurin yadda allah ya su a duniya filin da za su ci ba ɗan ƙanƙani ba ne ko sai ce to amma abinda zai baka mamaki kuma sai allah ya yi wani nama a jikin ɗan adam shi kuma yake fitar da ɗanɗanon kowane irin tsoro shi ne harshe ya ce kuma ɗan wani nama ne ɗan guntu a cikin bakin ɗan adam ya ce duk ɗirgan duniya idan ka ɗauko su ‘ya'yansu ko ruwan da yake jikinsu in ka ɗiga shi akan harshen ɗan adam sai harshen ɗan adam kuma ya gaya maka irin ɗanɗanonsa ko launi waye yake da wannan aikin ba za ka yi tadabburi ba ya ake aka halitta ta sai ake aka zuwa maka waɗannan abubuwa yanzu ɗaya abin da kake mamaki shi ne memory yana ɗaukar su hawa state abin da kake ta mamaki kenan to harshen ka ya fi ƙarfin su ya fi abin da ya ɗauka yake ba da bayani a kansa ya fi ƙarfin haka yi tadabburi shi ya za Allah ya ce ka zauna ka yi tunani da Allah zauna ka yi tunani akan yadda muka yi ka yadda muka yi ka to a cikin surar akwai wannan darasin dan adam yayi tadabburi fi khalqil aziz cikin halittar Allah mabuwayi wanda ya gagari kowa abu na hudu bayan ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku darasi na hudu shine wato khuturatul izkiraru bid dunya hadari sura ta nuna maka hadari na yadda muka yi wannan aiki mai karfin gaske mai karfin gaske muka yi ka muka kago ka muka tabbatar maka da duk waɗannan abubuwa akwai hatsari a gaban ka ita ce duniya yadda za ta zo ta yaudare ka kai watsi da mu kuma an samu hakan din aiko an samu hakan yanzu idan ka kalli wannan abun yadda muka ba da misali da harshe da tsirarren duniya yanzu akwai wani abun da zai zo ya kawar da hankalinka ya raba ka da Allah to amma kuma duniya tana yi wa mutum wannan haka ne? shi yasa surar ta baka bayani hatsarin da ke gabanka na yadda duniya za ta yaudare ka har ka manta da ubangijinka ka manta da hanyar cin nasara ka manta da hanyar samun rabo ka manta da hanyar da za ta kai ka zuwa ga cin nasara kuma duniya tana yi ya jama'a duniya tana yi ta ɗabi wasu wannan akwai hatsari jan hankali na biyar ko darasi shine a cikin surar sai ta yi maganar annajatu bil amal ana gaya maka surar tana gaya maka ba ba da zaman banza za ka tsira ba wallahi zaman banza ba na ka banza ta yadda za a yi ka tsira za ka tsira ne kaɗai ta hanyar yin aiki ko duniyar ko lahirar ba ta samuwa kai da aiki ko a rayuwar duniya mutumin da ya zo tun da aka zo aka haife shi ya gane nan kudu ne nan arewa ne nan gabas ne nan yamma ne sai ya ci gaba da zaman banza baya aikin komai to duniya za ta bar shi ba zai rabauta da ita ba ba ka karatu ba ka sana'a ba ka aikin komai ka gaya mun yadda za a kaci ribar duniya sai dai ta gani a wajen wasu idan kana son ka hau mota yi aiki a duniyar ba in kana son ka saka riga mai kyau nemi kuɗi kana son ka ci abinci mai kyau tashi kai aiki amma wannan abubuwan ba sa samuwa da zaman banza to idan duniya da za a yi shekara saba'in tamanin a batta ita ma ba ta samuwa a haka kawai ina ga tanadin da Allah ya yi a kan la'ira na har abada kuma ba za ka yi aiki ba kuma ka yi tsammanin za ka samu anya ba ka yaudari kanka ba ba ka yaudari kanka ba to ka yaudare kanka don haka la'irar ba za ta samu ba shi za a ce maka annajatu bil amal tsira a duniyar da tsira a lahira yana afuwa ne ta hanyar ta yi aiki jama'a sai kowa ne aiki allah ya faɗi nasa ayyukan kai ta yi masa amma a duniyar ma sai ka nemi abin da za ta. ka daina kwalin digiri yana yaudararka an na gaya maka ne kwanan digiri ya daina yaudarar ka wallahi ka kama abin da zai fitar da kai irin ka nawa aka yaye a kasar ba su samu aiki ba in kana son duniyar ka ta kyau ka daina biya musu wai kana jiran wai za a bude fotar kafin nan ka kote wallahi ka nemi abin da za ka yi in ya ga dama fotar din ya same ka kana da aiki shine ka ci ribar duniya amma shekarunka suna tafiya kana zaune kana cewa ba aiki sai aiki mana ga noma ga wane ne ga wane ne duka ana samun kuɗi ba za ka yi ba ballantana ma wannan aikin gwamnati da yake kashe zuciya na san ba sun son faɗa kuma wallahi da gaske nake gaya mu na yi aikin gwamnati in banda masu tsare ne na gane na kai matsayin darakta ba Allah a promotion ina na kai ma dai kawai suka zo suka ta yin haka haka nace ku je wallahi ba damuwa saboda haka yana kashe maka zuciya ne da kai baka tunanin za ka samu falalar ubangiji sai an yi kwana ashirin da bakwai ko da tara sai ka fara tsammanin wai arziki allah zai buɗe yau an kasuwa da yake aiki ko lebura da yake fita kullum yana fita da niyyar zai samu ne ko kai ba ka tunanin fa za ka samu sai wata ya kare balle ma yanzu kun gamu da masu wayo yan boko sun gamu da masu wayo fada? kun yadda? yan boko sun gamu da masu wayo suna can sama masu wayo suka baka aiki suka buɗe wasu kamfanoni kai ta cin bashi ana ci ko ana cin bashi na riba suna zaune a can sama kuma tun daga can suke kwashe kudinsu sai ya kana daukan dubu ɗari biyu a albashinka a ƙasa amma in ba a yi sa'a ba wata ya tsare da ke za ka tsira da dubu uku kai bawon waye yanzu amma in mun yi magana sai ka ce gardawa ne yan arabiya ne mun fi kawayo wallahi bokon da kake yin nan ba ka da wayo wani ne ya tsara maka wannan tsarin ya kana ganin kamar tallafa yi sai ka ci bashin dubu ɗari biyar ya ce maka shekara biyu ko shekara uku wallahi in kai wasa sai ka biya shi miliyan guda da wani abu wa kake yi ma aikin yanzu kana da wayo kenan in kai ba wawa ba ne ka gaya mun kai wayo za ka ji haushi na amma wallahi gaskiya na gaya maka ya gane kai wawa ne shi ya sa ya maka wannan tsarin kuma sai ka zo ka fada yanzu watakila wani ku ya fada kuma baya san in fada dama ba kai kasa ne ba dalili ne kawai ya zo na karatun yau kuma ya zo abin haka ni ma ban san zan yi wannan magana ba sai da na zo nan yanzu abin yake faruwa saboda na ga wasu ku sun sha wahala kuma suna kan shan wahala kuma banda wannan hatsarin na kewan yanzu duk kudinka suna kwashewa kana ta aiki to abinda zai biyo maka baya na biyu za ka washi aikin haushin aikin za ka ji kuma kai ka bi aikin ko baka gane ba za ka ji haushin aikin saboda kana ganin kamar aikin banza take abu na uku da zai biyo maka shi ne, sai ka fara tunanin mai da Allah ni nawa ne ma ake bani sai garin rinka latti wajen zuwan aikin kuma yanzu kana tara ma kanka amanar da kake ci na aikin don kayi alkawari jama'a ba haka bane aha akwai wasu matsalolin nan gaba watakila zan fito muku da su in Allah ya sa akwai masu hankali za su gane in kuma mutum haukarsa ta yi yawa zai ce ku rabu da malam a rabu da ni din wallahi dama dole ne sai ka haɗu da ni ka rabu da ni wallahi amma dai abin da na gaya ma haka ne saboda haka sun jawo maka wahala maganar cewa wai ka yi aiki a biya ka albashi kurin a cewa wai albashi bashi ba gaskiya ba ne wannan duk shaɗar ne ya kawo muku wannan aikin da za ka yi shi bisa ka'ida a biya ka wallahi tallahi sai Allah ya sa masa albarka sai dai muka tsare gaskiyar ba zance ne ba malam sai ya za a yi wannan aikin ya zai jawo maka wannan da haka da haka kai ta cin wannan kuma har ka kai matsayin ritaya ka yi ritaya ma fenshin ba za su bari ba wata riba ka ci wace riba ka ci so wallahi tallahi kuma da hankali da 'yan sama can 'yan sama can su ne suke muku wannan kuma matsalar ma sai ga kawai mutum ya zo wayan sai yake ɗauka sai ya shiga kawai bai san da wa yake magana ba haka ne kegel kegel kegel kegel kegel kegel la alat alat ya jibo alat alat kai ne alat ai sun gama da kai wallahi sun dinga zabge maka kenan kuma suna ƙara ma kuɗi kana musu bauta ku gane wannan ku gane kawai ka tsaya akan albashinka kai aiki tsakaninka da Allah wallahi tallahi Allah zai maka albarka a ciki idan bashin za ka ci ka je ka samu wani ko a angon ku ba ka bashi ba ruwa ba komai kuma ka zauna gaskiya in an biya albashin ka biya shi Allah ya yarda da wannan amma bashin wannan da ruwa ƙolo-ƙolo ubangiji ya fito da sunansa a cikin ayar ya ce ya haƙullahu riba wallahi zan shafe riba zan shafe albarkata Allah ya biya maka har da sunansa a ciki kai tsammanin ba zai yi ba shi yasa da yawa ma'aikata da suke wannan suna cikin wahala kuma inda za ku faɗi gaskiya kuna nan a ciki da yawa duk waɗanda suka kama wannan tsarin suna ciki zai na ɗaukar dubu ɗari uku dubu ɗari hudu amma a yi albashi wai ya tsira da dubu biyar ko dubu hamsin ka gaya mu yadda za a kai man ɗin gidanka a to ni dai na faɗa in ma dai ya za ka dai na dai gaya maka kuma wallahi faɗakarwa ce ka yi tunani a kan abin da na faɗa kana ganin shi kam wannan wani irin mutum ne kana wannan tunanin a ka tsaya ka yi tunani a kan abin da na faɗa yana faruwa ko bai faru lokacin mu yi ko saura minti biyar darasi na shidda a hamiyatul du'a surar ta nuna muhimmancin addu'a وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وان يحضروني duk wannan sura ta koya maka yadda za kai addu'a na bakwai shine tana tanakalati suratu alqisas wal ibad sura ta kawo kisoshi na annabawa kuma dukkan tana bayarwa da kai lura da a ciki ba kawai in an faɗa ka ji kawai ba ka saka lura a ciki na takwas shi ne bayanin aklil wato abin nan dala'ilul iman sura ta yi bayani akan dalilai da suke nuna imani amman yujib kaza amman yaf amman kaza kaza amman wane ne sura ta yi ta bayani wanda suke nuna maka imani abu na tara sura ta yi bayani ghaflatu kathirun min khalqillah da yawa daga cikin halittun Allah mutane suna da rafkana sura ta yi bayani wannan da yawa cikin al'umma ba sa tsayawa su nazari akan abin da suka sa a gaba yanzu ko aure mutum zai yi sai ga kawai in ya ga bazawara ko wani abu shi kenan sai ce zuwan ka daya kun yi magana sai ka ta damun iyayen a daura wallahi ne na shirya a daura ka shirya a yi na ka tsaya ka sake nazari watakila ba akwai wani abu ba amma ba ka miƙa ma Allah zaɓi ba ga komai kawai dai a yi kuma daga abu ya zo sai ka afka ba za ka tsaya kai tunani ba kamar yadda muka yanzu magana bashin nan ba a tunani kawai sai a afka ciki a yi su baka shi da yawa ma sura ta ambato mutane rafkanannu mafi yawan mutane suna da rafkana na goma laffatun nazuru ilal i'tibar surar ta ja hankalin mutane da su waiwaya su rinka lura da rayuwa yadda suke tafiya kowa ya saka lura cikin yadda rayuwa suke tafiya abu na goma sha ɗaya shine a tazkiru a watan rusul sura ta tunatar da mutane ashe duk annabawa irin kiran su ɗaya ne ma na min ilahin ghayr haka sura ta bayyana abu na goma sha biyu shi ne Addu'a dawatu ila akilin halal sura ta yi kira zuwa ga aki halal ya ayyuhal na amanu ko ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna sura ta yi wannan bayanin abu na goma sha uku shine as-sabru Ana mu'amalatil kuffar sura ta hakurtar da mutane wato tana kiransu da su yi haƙuri akan mu'amalar da waɗanda ba su imani suke musu ba mu'amala ce wacce su marasa imani ba sa mu'amala mai kyau to sura ta kira masu imani da su yi mu'amala mai kyau su yi haƙuri akan abin da ake musu guna goma sha hudu shine na ƙarshe mu sha mushahadatun ko mashhadun min mashahidar kiyama sura ta ɗauko wani abu da ta yi tallansa ta fito da shi a bainar jama'a a screen sura ta nuna cewa alkiyama idan ta halatta ta zo ba wani wanda zai taimaki wani ka saka wannan a ranka cewa ko babanka ba zai taimake ka da kuma ba ta nuna maka wannan ta ɗauko hoto ta ɗora maka a sikirin ɗin rayuwa cewa in an shiga lahira ba ka da dangantaka da kowa fala an saba bai na kun yawma izin wala ya tafa shi ne abin da muka magana satin ta sura ta nuna maka ba ka da wanda zai tsaya masa alahira ka san wannan dangantaka ta mahaifinka ta ɗinke dangantaka da matarka ta ɗinke dangantaka da 'ya'yanka ta ɗinke dangantaka da mawa duk wanda kake jin za a alakanta ka da shi to ta tsinki yau ma idin wala ya ta sa'aru so waɗanda su ne darusta da surar ta fitar kuma muna fatan abin da muka cicciro muka ƙaƙalo muka nemo su na darusta daga bakin malamai muna fata Allah ya amfane mu da abin da surar take koyarwa ya ba mu dama mu aikata aikin da ta umarce mu da kuma ba mu dama da hannuwa da abin da ta hane mu wa'adin da ta yi na aljanna kuma Allah ya ba mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim